Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da daren yau Litinin shida ga watan Janairun 2020 da da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Sule muke farin cikin kasancewa da ku a mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya 'yan fashin teku sun kashe wasu sojoji tare da yin awon gaba da wani jirgin ruwa. Za a kuma ji cewa masana na ci gaba da yin sharhi akan matakin da Amurka ta ɗauka na kai hari da ya yi sanadin mutuwar wani babban janar ɗin sojan Iran. Wancan abin da Clinton ya don ya ɗauki hankali shi ne ke da tushen wannan abubuwan da kake gani. Wannan shi ne abin to amma abu ne mai haɗa mata san ya ka iya fara shi kamar waka abu kuma ya zo ya zama babba. To yau kan wannan batu na tankiyar Amurka da Iran za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan abin da ke mafita. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni amma fa duk sai mun gama shan labaran duniya. alaikum barkanku da dare ga labaran. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tsokaci kan yadda ake samun ƙarin ta'ada jijiyar wuya a duk faɗin duniya, inda ya yi gargaɗin irin mummunar sakamakon da ke biyo bayan yaƙe-yaƙe. Guterres ya fara tsokaci ne da gargaɗi cewa zaman ɗarɗarɗin da ake samu a sassan duniya ya kai shallin da ba a taɓa gani ba cikin wannan karnin kuma lamarin na ta ƙara ta'azzara ko da yake bai yi magana kai tsaye kan batun ta jijiyar wuya da aka samu tsakanin hukumomin washington da na tehran ba amma sakatare guterres ya nuna alamun cewa batun na damunsa a cewarsa ina bin diddigin yadda ake tada jijiyar wuya ina kuma ci gaba da tuntubar shugabannin kasashen duniya ni sakona shine a daina ruruta wutar rikici sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi nuni da cewa zama a teburin tattaunawa shine mafita ga duk wani abu da ke faruwa to a halin da ake ciki kuma ƙungiyar ƙasashe uku da ake kira e3 da suka hada da faransa birtaniya da kuma jamus sun yi kira ga iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban janar ɗin iran da dakarun amurka suka yi a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a yau litinin kasashen ƙungiyar tarayyar turai uku da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya sun jaddada muhimmancin kwantar da hankali a iraki da iran kana sun yi kira da su haɗa ƙarfi da ƙarfe don yi wa don yaƙi da ƙungiyar is cikin sanarwar ƙungiyar ta e3 ta kuma ce muna sake jaddada aniyar mu ta ci gaba da yaƙar ƙungiyar is wanda shine babban abin da muka sa a gaba yana da muhimmanci mu ci gaba da haɗin kanmu a wannan yankin muna kira ga hukumomin iraq da su ci gaba da bamu dukkan goyon baya domin haɗin kan 'Yan majalisar dokokin Amurka sun komo bakin aiki a Washington bayan da suka shafe hutun karshen shekara ba tare da sani ko yanke lokaci ko yadda majalisar dattawa za ta saurari batun tsige shugaban Amurka Donald Trump ba kamar yadda wakilan suka amince a watan da ya gabata. Manyan 'yan majalisun sun sami tsaiko game da batun tsige shugaba Trump ganin yadda al'amura suka daɗa rincaɓewa yayin da majalisun suka shiga muhawara a kan umarni da shugaba trump din ya bayar na akai hari kan filin jirgin saman da ya yi sanadiyar kashe wani jigo a iran wato janar kasim suleimani a makon da ya gabata a wajen birnin baghdad shugaban majalisar wakilan nancy pelosi kuma jagoran majalisar da ke da rinjayen 'yan democrat ta ki amincewa ta aika matakan tsigewar har sai ta samu tabbacin cewa majalisar dattawan za ta yi adalci kan tsige shugaba Trump. Wasu a um, ma'aikatan ma'aikatar tsaron Amurka uku ne suka mutu yayin da kungiyar ta'adda al suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaƙi da ta'addanci na Amurka suke amfani da shi a Kenya ranar Lahadi da yamma. A cewar sojojin harin na filin tashin jirgi tashin jirage da ke Monday Bay ya kuma lalata jiragen saman Amurka da dama da kuma motoci a filin kafin a dakile shi. Wannan hari da kungiyar ta Al-Shabaab mai alaka da kungiyar al ta kai shi ne hari na farko da aka taba kaiwa a kan dakarun Amurka a gabashin gabashin Afirka. Between 4 and 5 there was that attack at that military base, that airstrip Eh, Ɗaya daga cikin dakarun Kenya mai suna Irogu Macheria kenan yake cewa a tsakanin karfe hudu da biyar aka kai harin kan sansanin soji. An yi artabu tsakanin sojojinmu da maharan har zuwa karfe shida, amma yanzu al'amura sun lafa. Mai magana da yawun rundunar sojin Kenya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kashe maharan guda biyar. Litini dai kungiyar ta ta'addanci ta alshabab da ke somalia ta ɗauki alhakin kai wannan hari a gaida aisha tusila da ta fassara ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To a Najeriya 'yan fashin kan teku sun tsananta kai hare-hare a gabar ruwan yankin Niger Delta inda suka afkawa wani jirgin ruwa mai lamba MB Ambika mallakar kasar Rasha. 'Yan bindigar dai sun hallaka wasu sojojin ruwa tare da yin awon gaba da jirgin ruwan kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Lamida Abubakar ya aiko mana daga Fatakwal. 'yan fashin kan teku sun tsananta kai hare-hare inda a baya-bayan nan suka farma wani jirgin ruwa mai lamba yan mb ambika mallakar kasar rasha bayan an yi musayar wuta 'yan bindigan sun harbe jami'an tsaron sojan ruwa da ke aikin tsaro a sassan yan najeriya daga bisani suka yi awon gaba da jirgin da kuma ma'aikatan jirgin da suka hada da 'yan kasar rasha da kuma wani dan kasar indiya wannan lamarin da ya sake haifar da sabuwar barazana da kuma tashin hankali dangane da halayyar 'yan fashin kan teku da aka daɗe ana maganar cewa sun yawaita a gaɓar ruwan najeriya kan haka ne ma na ji ta bakin mai magana da yawun jami'an tsaron sojan ruwa ta najeriya suleiman dahun inda ya ce kawo yanzu ba su kai ga tattara bayanai ba ga ma abin da yake cewa eh, muna kawo yanzu dai masu ruwa da tsaki kan kan harkokin hada-hadar kan ruwa da ake kira maritime na ci gaba da bayyana damuwarsu dangane da fitowar barayin kan teku da suka yi na kai farmaki a jiragen ruwa musamman na ƙasa da ƙasa da suka kawo a ruwayen najeriya da ke makwabtaka da zirin gini wanda ya hada kogin atlantika kawo yanzu dai masu sharfi akan al'amuran tsaro tuni suka fara tsokaci dangane da wannan sabuwar dambarwa ahmad baba tijjani gamawa mai ritaya wani jami'in tsaro ne da ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta. Abin da ke faruwa shine dole ne dakarunmu na ruwa da kuma mutanen da ake samun tsirrai na bayanai da ba a sai akan a sake salo a fito da wasu hanyoyi in ka duba wa'annan mutane kullum hanyoyi da sai wa'annan abubuwa. Saboda haka dole ne yanzu gwamnatocinmu su tashi su tsaya su jajirce a fito da wasu dabarau da sauransu yadda za a samu nasara a dace wannan mummunan hare-hare da ake kawa a cikin ruwaye da da dakunan mu na Najeriya. Kamar yanzu ita Najeriya bayanai sun nunar cewa ana yawan samun 'yan fashin teku. Kamar bayanai mm. ba sa saurin fitowa ga hukumomi idan aka ce irin hakan ta faru. Na kuke ganin wannan matsalar take? Eh to wannan matsala takan faru a wuri ɗaya biyu. A takan faru da sashin su kansu a ta fannin mu a dole ne su zamanto suna samun bayanai da ba a sai da sauransu. a Sannan kuma su mutanen da suke aiki da su na sauran kasashen biyu. duniya a dole ne a samu fahimta a tsakani domin a samu bayanai wayanda kafin wayannan abubuwa su faru an yi kokari an dakile su saboda haka wayannan abubuwa dole ne a tashi a tsaya a jajirce a haɗa kai a tafi tare a tsira tare batun yanzu bane dai cibiyar kula da tsaro ta jiragen ruwa da ke hada-hada musamman na ƙasa da ƙasa inda alƙaluma suka nuna cewar najeriya ce kan gaba wajen fashin kan teku lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya A gaida Lamida Abubakar da wannan rahoton. Yayin da Amurka da Iran suke ci gaba da musayar kalamai zafafa da suke yi wa juna barazanar kai hari, biyo bayan kashe wani babban kwamandan dakarun juyin hali na Iran da Amurka ta yi a wani hari. A cikin hirarsu da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba, Farfesa Usman Bugaji ya ce idan Amurka na ganin Iran ta mata wata barazana ko takala. to ya kamata ta bi ka'ida ta wajen kai ƙara majalisar ɗinkin duniya a maimakon ɗaukar doka a hannu da kuma yin gaban kanta. Amma kamar da nake in koma ai shi Trump a dukkan alamu wancan abin da Clinton ya yi don ya ɗauke hankali shi ne ke da tushen wannan abubuwan da kake gani. Wannan shi ne abin to amma abu ne mai haɗin mata san ya ka iya fara shi kamar wasa abu kuma ya zo ya zama babba. Profesa kana ganin wani mataki ya kamata so a ce Amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin ko da Iran na mata barazana kamar yadda ta ce ta kai hari a Kirkuk. an da amurka ita ba ta tsayawa ta bi ka'ida idan kowace ƙasa a duniya ta samu irin wannan an sai ta koma majalisa suke da kwai majalisa a wadda ake cikin cikin kansu. a nan ne ya kamata kai kukanta ce da iran tana da shaidar iran ta mata kaza ta mata kaza sai a ta da iran a gurfanar da ita iran ne yasa kike kaza ne a'a ban yi ba a'a na yi a'a an gane ta yi to lalle ki ganye lalle ki daina in ba haka ba to za a haɗu a matsayin majalisar ɗinki duniya a hana ki kaza a hana ki kaza a hana ki kaza to da amerika za ta yi haka to da ta nuna tana biyayya da dokoki na majalisar ɗinki duniya to a hakan sai ka ga an fi samun saukin walwala matsalolin amma ta yi gaba daɗi ta ɗauki a makamai da mutane ta ce za su yi ta yaƙi kar ta manta china fa tana da irin wannan mutane kuma alaƙar china da iran ta fi ƙarfin alaƙar china da america ta tuna rasha ita ma tana nan hmm. kuma rashin nan ita ce ba turai kusan rabin ko fiye da rabin gas inda suke bukata. Hmm. Saboda ba za su ko ba su son Rasha ba za su yi rigima da Rasha ba. Hmm. Domin in Rasha ta yanke gas inda ke duke aika take sayarwa Turai. Amerika ba ta da hanyar da za ta ba su wannan gas. Farfesa Usman Bugaji kenan a hirarsu da Ibrahim Kalmasi Garba. To kamar yadda aka ji yau za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan wannan kazamar rigima tsakanin Amurka da Iran da kuma mafita. Kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Nasarawa wake kan layi. Eh, assalamu alaikum. Amu alaikum salam wa muke magana. Yana magana da babawo mai mai agogo ne na kai gida ta kai eh, Karo Local Government na State. To babawo muna jinka. Wato kamar yadda na ji bayani na na dan fahimce wani bayani daga ciki a gaskiya fi lai shi dai zalunci dai baya tabbata. amma yana da kyau ita iran ta duba 'yan kasar nata ko da ita eh, eh, amurka ta bude baki cewa za ta kai mata hari-hari da yawa haka to yana da kyau a ce iran ta ɗauki matakin kaiwa kotun eh, duk duniya gaba ɗaya saboda me saboda kasashe sun riga sun sa mata ido hajar zina in suka ce za su ne da martani to kaga sai su duba baya su gani ina muku addu'a ubangiji ya Allah sa ku ta lafiya to to mun gode babawa daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya muke da shi akan layi Na'am kuna tare da Suleiman Sa'id Dambata mazaunin Kubuwa daga nan Abuja to Suleiman Dambata menene ra'ayinka To wannan ra'ayi gaskiya sai dai mu tashi da addu'a Ubangiji Allah ta'ala yayyafa wannan abu ruwan sanyi. To amin. Eh, Allah ya sa ku tashi lafiya. To, amin. Masha Allah. To, mun gode ah, Suleiman Dambata daga Abuja yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kogi. Wa muke da shi daga jihar Kogi? Kuna magana da Jiniya Lelo daga Ajakuta jihar Kogi. To, muna jin ka menene ra'ayinka, Jiniya? Ra'ayina ina maku fatan alheri Ubangiji Allah saka maku da alheri. To amin. Da sabon shekaran nan Allah ba mu albarkacin shi. To amin. Allah. To mun gode har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kada ku manta za ku iya kiran mu a lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alama kari kafin a kirawo. To mun sami kira daga jihar Plateau. Wa muke da shi? Hello. To ga wani kira ya shigo daga jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? To, salamu alaikum. Amma ah, alaikum salam. Garba Sale likita rediyo na garin Agwabun domin jihar Nasarawa. To, eh, Garba Sale menene ra'ayinka? Mhm, menene ra'ayinka? To a gaskiya mu mafi yawancin al'ummar jihar Nasarawa a yadda muka dubi wannan yanayi yadda Amerika ta kai hari kuma ita Iran take kokarin kai ramawa. To gaskiya wannan mataki ne wanda da a ce majalisar ɗinkin duniya tana aiki ne tana yin hukunci na gaskiya. To da sai Iran ta kai karan wannan maganan domin duniya ta dubi wannan yanayin. Saboda wannan abun zai idan an bari zai shafi duniya ne baki daya. da fatan ita iran za ta ɗauki abin a cikin diplomasiya ita kuma amerika don allah ita ma ta saukar da ainihin wannan kudiri nata na kaiwa iran hari wannan sasantawa za a yi a duniya baki da. da fatan allah ya kawo mana sauki a wannan al'amari da ke faruwa a yanzu nawa gudunmuwan kenan. To mun gode garba sale likitan rediyo daga jihar nasara yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna? sunana murtala na kiran ku da garin gasa a tarayyar najeriya to murtala menene ra'ayinka to ra'ayina shine cewa abubuwan da ya babu daɗi amma kuma kamar da muke ta nazari da fashin baki kaga abin da nake so su irai na su fahimta lalle ba daɗi shi kuma tun da yan majalisun nan kaga na farko sun tsige shi ma kila suna ganin shi a su bai da dokan yaka ko ba shugaba wani su a su sun tsige shi kaga ya abu ne gaban kanta kuma wannan muka lura wannan rikici fa mutane suna ga kamar da Iran ne da Rasha ne fa da China su ne za a yi rikicin da su abduwan da nake ita Iran ta yi hakuri yanzu ita ne za a ba hakuri kasa da martani a da martani abu zai rikice je majalisar sinkin duniya ita ne za ta taimaki duniya za a zauna lafiya ita ce da zaɓin nan ko muna roƙon za ta ji zaɓin nan ta hakuri da kai gaba a je a hukuri a duba a ba ta hakinta shawaran da muke ba ta kenan da fatan za a tashi lafiya. To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna har yanzu dai muna jihar Kaduna wa muke da shi akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu ah, alaikum salamu da wa muke magana. Malam Baballe sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? To alhamdulillah gaskiya wannan son zuciya ne kawai na shugabanni. kuma idan muka ɗauka kaga wannan abun fa ne ma yake zama wani bala'i a duniya ma baki ɗaya saboda yanzu kaga mu a nan Najeriya yanzu ko jiya na ga an aje tankokin yaki yaki a nan jihar Kaduna a wasu ran abawa na cikin gari saboda tunanin cewa akwai wanda za su tunanin fitowa zanga zanga saboda wannan al'amari to kaga yanzu idan wannan abin ya riga ya zama wani abu to kaga akwai matsala gaskiya ni abin da nake gani shugaban kasar Amurka Donald Trump gaskiya ya kuskure wajen kashe wannan dan kullun balan dan ya kamata a ce duk abubuwan da za a ɗaya a bishi abin da ya kamata amma wannan fadan Allah da ya kiyaye mu amma gaskiya so ke zama wani fada na duniya zama duniya ce za ta tashi hankalin duniya saboda wannan al'amari Allah ya kiyama Allah ya iya mana da iyawarsa na wara aiki na Alhaji Musa Garu a tashi lafiya ba balle muna godiya da wannan dama da ake to mun gode Alhaji Musa Gara daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Oyo wa muke da shi a jihar Oyo magaji dan malam gada wanda to magaji dan malam menene ra'ayinka gaskiya ra'ayina ubangiji Allah shi mana sauki wannan abu yana da tayar da hankali saboda rigima irin kafashen namu ya bai da kyau zan yi dai Allah ke mana sauki al'amura hankalin wallahi ya tashi kwarai hmm. Allah zan ya kwarai to ina mafita me kake gani mafita To mun rasa layin magaji dan malam amma yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna Eh, kuna magana da Usman Tamimu ne mai rediyo da TV Bubando Rozaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Usman Tamimu menene ra'ayinka? To ra'ayina dai a nan an ce wanda biyu ne na zaman lafiya shi ya so wanda kuma biyu ta da fitina Allah ma ya tsine masa. To amma wannan abin da wannan talifi ke ni a nawa harsashe ne ina ganin kaban wutan da ta toshi ne shi ne ke so kau da hankalin duniya domin kaga za a fiye shi domin ya ce shi ya sa hannu aka kashe wannan taliki ka ga wata kakala ne ana zaune lafiya an dan samu dama ya lafiyan jiwon an samu an dan zauna lafiya duniya an dan samu sa'ida to kuma yana fitar da wannan kamure amma ni a ra'ayina kada irin su mai da saurin mutane su dan zauna su abinda abin kuma duniya za su ambata a kai To mun gode Usman Tanima daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto. Ba muke da shi a jihar Sokoto. Kana magana da Ahmed na Ahmed. To Ahmed Mamad menene ra'ayinka? To ni ra'ayina sai da in ce da lillahi wa aliyar ilaihi na Gaskiya wannan abin addu'a mu musulman duniya gaba da kamata mu ci gaba da addu'a. Saboda wannan matsalar da gani shi Bush abin din To muna godiya Ahmad Muhammad wannan shine muka kawo a ƙarshen kiran namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai a kira mu a bayyana ra'ayi. Mun gode. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafar eyimba ta najeriya ta raba gari da kocin ta usman abdallah a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau litinin kungiyar ta ce kurar za ta fara aiki ne nan take a yayin da kuma ta bayyana fatai osho a zama wanda zai shugabance ta na riƙon kwarya kurar ta abdallah ta zo ne bayan da kungiyar mai rike da kofin gasar firimiya ta najeriya ta sha kashi a hannun plateau united da ce hudu da nema a ranar lahadin da ta gabata yanzu haka kungiyar ta yayimba tana matsayin ta goma sha uku ne a teburin gasar ta firimiya inda ta yi nasara sau hudu kacal daga cikin wasanni goma na gasar ta bana tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria samson siya siya ya buɗe wani asusun neman tallafi domin ya sami kudaden da zai ɗaukaka karar hukuncin da aka yanke masa na dakatar da shi daga lamuran kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ita ce ta yanke masa wannan hukuncin na dakatar da shi daga dukkan harkokin kwallon kafa ya tsawon rayuwarsa tare kuma da dora masa biyan tara dala amurka dubu hamsin bayan da ta same shi da laifin cin hanci da rashawa siyasiya ya yi yunkurin ɗaukaka karar hukuncin a gaban kotun musamman ta wasanni to amma ya kasa hada adadin kudaden da ake bukata na dala amurka dubu ɗari biyu da hamsin na daukaka karar haka kuma an ruwaito tsohon kocin mai shekaru hamsin da biyu yana roƙon gwamnatin tarayyar najeriya da ma wasu masu hannu da shuni da su agaza masa a gobe talata ne za a bayyana gwarzon dan kwallon afirka na shekara na hukumar kwallon kafa afirka wato caf tare kuma da sauran waɗanda suka yi fice a fagen ta maula a nahiyar ta afirka shekara ta 2019 da ta shige zaratan 'yan wasa uku ne ke takarar gwarzon shekara na nahiyar afirka na bana a bangaren maza da suka hada da dan wasan algeria da manchester city riyad mahrez da mohamed salah na kasar masar da liverpool da kuma dan wasan senegal da liverpool sadio mane mane da salah sun taimakawa wa liverpool ta lashe kofin zakarun turai yayin da shi kuma salah yake takarar lashe lambar karo na uku a jere mahrez kuma ya jagoranci kasar algeria ta lashe kofin nahiyar afirka da aka buga a kasar masar inda shi ma mane a wannan wurin ya taimaka wa senegal ta kai wasan karshe a gasar ta shekara ta 2019 a bangaren mata kuma ajaran chot ta kasar kamaru da kungiyar valeranga da asisat oshola ta nigeria da barcelona da kuma 'yar kasar afirka ta kudu mai taka leda a beijing phoenix tembi gatlana su ne ke takarar gwarzuwar shekara murtala faruk sanyin na a washington dc Madalla a gaida Murtala Faruku yana da labaran wasanni a takaice yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tsokaci kan yadda ake samun ƙarin ta da jijiyar wuya a duk faɗin duniya inda ya gargaɗi irin <clears throat> mummunan sakamako da ke biyo bayan yaƙe-yaƙe. guterres ya fara tsokaci ne da gargaɗi cewa zaman ɗarɗar da ake samu a sassan duniya ya kai shallin da ba a taɓa gani ba cikin wannan ƙarni kuma lamarin na ta ta'azzara to a halin da ake ciki kuma ƙungiyar ƙasashe uku da ake kira e3 da suka hada da faransa birtaniya da kuma jamus sun yi kira ga iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban janar ɗin iran da dakarun amurka suka yi a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a yau litinin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai uku da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar nukiliyan sun jaddada muhimmancin a kwantar da hankali a iraki da iran kana sun yi kira da su haɗa ƙarfi da ƙarfe don yakin kungiyar is yan majalisar dokokin amurka sun komo bakin aiki a washington bayan da suka shafe hutun ƙarshen shekara ba tare da sani ko yanke lokaci ko yadda majalisar dattawa za ta saurari batun tsige shugaban amurka donald trump ba to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafin mu na intanet wato boyhausa.com. yanzu a madadin aisha tusila da ta taya ni gabatarwa da julie lazarus gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai kuma injiniyan mu malam baltic zanga-zanga ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc